haka masu kallon mu zinda barku ku ga haka masu kallon yau zan yi magana akan kwanciya yayin jima'i wato zai yau zan yi magana akan having sex eh to sex sex ne sannan da hausan ku irin hausan ku dai gwara-gwara dai zindim da yadda za ku iya ku gane kai kusan dai kala-kala ne dai to amma sai dai kowanne akwai sunan da ake kiran shi amma mu dai na ga sunan is not important to you people is not important to us sunan bai shi da wani mahimmanci a wajen mu sanin iyawan shine babban mahimmancin to na san dai ba kowace mace Allah na shi wata iya ba ba kowace mace ta iya kwanciya da mijinta ko wata mijinta ta kwanciya da ita zaka ga ba armashi abin sai ka ce dole sai ka ce an takura mata sai ka ce ba ta so ko bayan fa tana to akwai